yaron baban giwo ya ce da su wai fa'iza ta yi kara ta mutu muka ji fa'iz bai iya cewa komai ba duk da ya ji kaɗan daga abin da suke tattaunawa illa bin fa'izar da ke yashi a ƙasa mushe ko mai rai da kallo muka ce manyan fararen idanuwan shi gaba ɗaya sun fito waje sun yi jawur har wani ƙasa-ƙasa suka koma jikinsa sai maziri yake bakin shi na motsi amma ya kasa magana. muka ji aliyu ya ce shin baba me kuke yi haka dukkan kutun ɗazun da aka rasa mai kai ta asibiti Ba izafi ba mutuwa ta yi ba muka je sun kuya ya cicibe ta gaba ɗaya sai ko fa'iz ya haɗa girar sama da ta ƙasa ya ce ko da ban karanta ba na san maganin wannan sumar don haka da sauri yaya aliyu ya dire ni gefen gado ya yi baya ya ce to likita mai mata bismillah to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a ran shi kan dariya ma abin ya bashi yana tayanta ciki ciki wai matar da ke tsakanin rai da ajali ake maki shi bai san gara ta dawwama a suman ba da ta farfado ta ganshi ya karbi ɗaya shi da ke ta tsala ihu hannun ummi a falo ya yi waje a hankali su baban ma suka shiga ficewa ɗaya bayan ɗaya ba tare da su ya sake tofawa ba hajiya ta share hawaye ta ce yanzu hafiziya za a yi fa'iza ta farfado fa'iz cikin jin haushinsu duka ya ce ban fa sani ba hajiya ita ma a fusace ta ce amma ka hana a kai ta asibitin sai fidda ido ya ce hajiya ba kya gani ɗaukar ta yi ne hajiya ta hasala ta ce zancen banza zancen yofi yau ga sakarin kawai eh sannu mai mata halagawa za ka aura to in gaya maka gaskiya auren nan kunce shi za a yi ba zai zama sanadiyar rasa ran fa'iza ba da na san haka abin zai zama tun farko da ban saurare ka ba surutun hajiya ƙara kula da shi yake a kubule ya ce to na ji hajiya in ta farfaɗo ɗin sannan ki san abin yi ko ba yanzu ba da lafiyarta ake nema ba komai ba hajiya ta wuce tana faɗace faɗacenta da mita wanda fa'izu bai saurari ko ɗaya daga cikinsu ba pilot fa'iz babu abin da ya gama shi da asibiti amma tsabar kishin kada aliyu ya ɗaukan mishi mata ya gwammace kada a kai ta asibitin shi kan yanzu ya fara son fa'iza ma da ɗamarar rayuwa da ita sai dai ta mutu su je lahira su yi aure su zauna tare amma hajiya ta canza masa farar ɗaya kamar ba hajiyar shi ba wadda ta fi kowa son shi a duniya ciki kuwa har da iyayen shi ta fi shi son duk abin da yake so ta fi kowa farin ciki da ya ce a aura mishi fa'iza ta yi munna ta sa mishi albarka har da kukan farin cikinta amma da ya dubi halin rai kwakwai mutu kwakwai da fa'izar ke ciki sai mata uzuri firjin da ke gefe ya buɗe ya fidda ruwa mai sanyi ya zuba a kofi ya tsuguna ya karanta addu'o'i ya tofa a ciki ya shafe min fuska da ruwan har cikin na daidai santar zuciyata na lunshi ido a hankali amma ban motsa daga yadda nake ba faiswa ya samu kanshi cikin tsananin rudewa da firgita bai san san da ya kwala wa ummi da zanira kira ba. Dama suna falo suna ta tsuma. Zanira a guje ummi da sassarfa suka faɗo ɗakin. Ya ce shi kenan da gaske ne ta mutu ku ce da su ba ba su zo su binne ta. fais kuka yake sosai da hawaye da zuciyarsa. haka ummi da zanira ko kusa da fa'iza sun kasa karasawa an ta wata shigo ɗakin da saurinta da alama zuwanta gidan kenan tana ta faɗa kamar ta ari baki wace irin hauka ce wannan fa'iz in ka hana aliyu kai fa'iza asibiti me kenan ka yi ko meye riba ka cikin hakan wai mata kunna fa'iz da na sani ne kuwa yake kuka akan fa'iza ta yi murmushi ita ɗaya ta cicciɓe ni gaba ɗaya ta yi waje fa'iz bai ce komai ba illa raka mu da kyawawan idanunsa da ke cike da hawaye sun kuma kaɗa sun yi jajir sai kuma ya tashi da hanzari ya bi ta aliyu ya yi dariya ya aje fa'iza ƙarama ya bi shi ya ja mota zuwa asibitinmu likitoci biyu ne suka rufu a kaina suna ƙoƙarin ceto na. fa'iz ya shiga kai kawo tsakanin gabas da yamma kudu da arewa yayin da aliyu ya jingina da ƙofar emergency room ɗin da nake ciki yana hango fuska ta cikin oxygen ɗin da aka makala min tawa ta yi tagumi akan kujera ta rasa abin da yake mata daɗi a haka jama'ar gidanmu da 'yan ɗauran aure duka suka tadda mu wannan ya harari fa'iz wannan ya tausaya mishi babu wanda ya iya ce masa ko da sannu da zuwa bayan shekaru masu dama da suka kwashe ba su sanya sha idanunsu ba shi kan babana kujera ya samu ya kame yana kallon kowa ɗaya bayan ɗaya a lokacin baban kaduna wato alhaji muktar ya iso asibitin da dr habibu ya fito ya nemi son ganin ɗaya daga cikinsu baban kaduna ne ya shiga ya ce muddin fa'iza ba ta farfado ba nan da awanni uku to zai yi wuya in ba kwama ba ne ta shiga sannan jininta ya hau mugun hawa kuwa zuciyarta ta tabu ƙoƙarin da muke yi yanzu shine na jininta ya sauka numfashinta da bugun zuciyarta su dawo daidai to na roƙe ku idan an samu fa'iza ta farfado ku guji gaya mata magana ta hanyar da bata dace ba baba muntari ya shiga sharar zufa babu shakka ya shiga tashin hankali ya ce ba komai likita shi shikenan ai in an samu ta farfado din shikenan kuma ni ban san abin da aka gaya mata na tashin hankali ba auren ta kawai fa aka daura da dan uwanta yanzu yanzu nan bayan wannan ban san komai ba dama can tana da makamancin ciwon hawan jini ne ko makamancin oho dr habibu ya ce lafiyar ta kalau shock ne wanda zuciyarta ta kasa karba kawai to ko auren ne ba ta so baban kaduna ya ce me yiwuwa don biri ya yi kama da mutum domin wasu daban ne suka zo neman aurenta bari in je in same su in ji ya miƙe ya fito fuskar shi babu annuri sam barau ya kira gefe suka yi magana don shi ya fara cin karo da shi ya koga masa komai a gurguji cewa fa'iza ba ta son fa'iz tun tana kankanwa fa'iz kuma ya tsani fa'izan tun da aka haife ta ba su taba zama inuwa ɗaya ba daidai da sakon ɗaya dama aliyu ta so ta aura kuma da bata samu ba ta dangana saboda zanira to tun sadda hajiya ta fara fito zancen ya same ta cikin sirri ya ce kar a soma wannan kada gyaran zumunci ya zama bata zumunci zamani kullum canjawa yake yi zai fi kyau a dinga karɓar canjin da ya zo da shi idan babu sabon ubangiji ko halaka a cikinsa jikin baban san sanyi kalau kuma ransa ya ɓaci domin shi ba haka fa'iz da hajiya suka gaya mishi ba kafin ya karbi walicin auren nan ya ɗauka cewa ko da hakan su ce kuma umarnin hajiya ne to babu wani abu makamancin wannan tsakanin fa'iz da fa'iza ofishin dr habibu ya koma sai ya ɗauka takarda da biro ya fito ya doshi fa'iz wanda ke tsaye gefe yana kallon su cikin damuwa don ya amince ba alheri ba babaro ke gaya wa baban kaduna ba Gani yadda fuskarsa ma'abociyar kamala ke tattarewa tana yamutsewa don haka ganin ya nufo shi da takarda da biro fuskar shi babu alamar rahama sai ji hanjin cikinsa suna dunkulewa wuri guda Fa'iz ya daga daradaran idanun shi da suka kada suka yi jawuri ya dubi baba kallon rashin fahimta ya motsa baki zai yi magana amma ya rasa mai zai ci ne baba ya ce karbi ka rubuta min saki uku yanzu nan fa'izu sai fa'iz ya ja da baya ya soma hawaye ya ce baba fa'iza za ta farfado ne amma ni ba zan yi saki ba baba ya ce fa'iz har kayi kaurin wuyan in faɗi ka samu in ka kashe ta za ka auri gawata ba'iz ya shiga girgiza kai ya ce shin baba akan me za ka yanke wannan ɗanyen hukunci a gari ne? Babu muddin ka takura ni na rubuta takardar nan fa shi kenan in na tafi ba zan ƙara dawowa ƙasan nan ba kuma ba zan wani irin mari babu ya share shi da shi sai ga haɓa hancinsa ya kai hannu zai sake sharara mishi babana ya rike hannun tamau suka jiwo suka fuskanci juna su biyun kowanne zuciyarsa na ta fasa inda baban kaduna ya amfani da gadara shekaru biyu da ya wa baban abu da su ya ce ni sa'anka ne amadu ko ko akwai irin wannan wasan tsakaninmu babana ya ce babu ko ɗaya amma anan kan kayi zalunci in ka takura wa ɗaya don amfanin ɗaya aure kuma fa'iz ba zai saki ba in dai akan don kar wannan yarinyar ta mutu ne mutuwa lokaci ne kuma tana kan kowa sannan baka isa ka kara mata daƙiƙa ɗaya ba daga wanda ubangiji ya riga ya rubuta mata ba ni dai ni na haifi fa'iza in kuwa ni din ne to in ta mutu na yafi zan dawwama da farin cikin cewa da igiya auren Fa'iz ta mutu cikin cika muradin mahaifin marigayi abubakar sai dai fa abin bai kai da duka ba don fa'iz ya wuce duka sai dai in ita fa'izan ta kashe kanta a kan shirmin banza wannan ko ba ruwana amma auren nan ko ka kwance shi sai na sake ɗaurawa don ba ya fi ɗan da ya isa ya kibin umarnin dangin marigayi abubakar ba ba a haife shi ba inda ina da rai ba kuma za a haifan ba Ba fa'izu je ka abinka sai na neme ka kada ka ƙara wahalar da kanka zuwa asibitin nan Ba fa'izu juya da sauri ya fita duk gaban rigar rigarsa ya ɓaci da jinin da ke fita daga hancinsa ya dauki mota aliyu da suka zo a ciki ko rufewa bai yi ba ya yi ribas da gudu ya fita daga estin din baki ɗaya ya bar garin baki ɗaya ya nufo kaduna yadda ya shigo mama falo ya firgita ta sai dai kuma ba ta yi mamaki ba sam haɓan ne da ɓacin da rigarsa ta yi da jini ya ɗaga mata hankali amma ba ta nuna ba tozali na farko da abubakar fa'is ɗanta bayan shekaru takwas amma ta ganshi cikin wannan halin mara daɗi da kyawun gani ta yi tagumi ta zuba mishi ido sai zufa yake daga bisani ya miƙe ya wara ƙarfin esin falon gaba ɗaya da fanka ya yi kwanci rashi a tsakiyar falon yana lumshi ido yana budewa a hankali shi kaɗai ya san abin da ke cin zuciyarsa sai ko ubangijin da ya halicci zuciyar ya sirran tata ya sanya mata hijabi don ta zama sirrin ɗan adam da ubangijinsa to ita mama zato take ma fa'iza ce ta fasa masa hanci ta ce cikin ranta ai ta yi da sauƙi da ba kan duka ta rutsa maka ba ta shige kicin ta sakar masa labule ta janyo masa ƙofa to karfe biyar na yamma agogon da ke ɗakin asibitin ya nuna wanda ya daidai da lokacin da na ja dogon numfashi tare da buɗe dukkanin idanuwa na kan likitoci biyu da ke kaina dr habib da dr imo suka dubi juna suka yi murmushi tare da zara na'urar da suka makala mun kwata-kwata na manci komai ban san abin da ya faru da ni ba har ya kawo ni gadon asibiti dr imo ya ce ya dai fa'iza na yi murmushi na ce ba ni da lafiya ne na ganni a clinic dr habibu ya ce kwarai kuwa fa'iza za ki dinga fama da ciwon kan ɓari guda lokaci zuwa lokaci to a duk lokacin da kika je ya tashi akwai ƙwayoyin da zan baki ki dinga haɗiya kin ji ko na gyaɗa kai suka juya suka fita suka jawo min ƙofar nurse ta shigo ta gyara min kwanciya ta fita yan uwa da iyayena suka shiga shigowa mutum uku uku suna duba ni suna fita shigowar umme da zanira daga ƙarshe ya tariyo min abin da ya faru a wanni shida da suka gabata an ɗaura aure na da fa'iz fa'izun gidan baban kaduna fa'iz yayan zanira fa'iz mugu azalumi makaryaci maƙetaci mai cin Amanan zumunci da tozar tashi a gaban ko a bayan idon kowa munafuki masharanci fa'iz da na sani fa'izun hajiya fa'iz da na tsana tamkar mutuwata fa'izun da ya nuna min tsanar da a duniya babu wanda ya nuna min kwatankwacinta mai cin mutuncin mahaifiyata fa'iz muktar abubakar sai muke zaune sannu a hankali ina bin umar da zanira da kallo waɗanda bayan kalmar sannu da jiki ba su ƙara ko tari ba na kai hannuwa na duka biyu na riƙe kaina da ke juyawa yana sarawa tamkar ya tsage idanuwana suka kaɗa suka yi jawur suka ƙanƙanci na dubi ummi zanira yaya aliyu da babana da suka shigo daga baya a lokacin ne hawaye suka so mazubomin na buɗe baki zan yi magana sai na kasa wani kunci da bakin cikin da ba zan iya fassarawa ba ke a zazzalar tsakiyar kirjina na kai hannuna na dafi kirjin na ce cikin kuka baba anya kana so na kuwa da haɗin bakinka aka yi min haka da saninka aka ɗaura min aure da ya fa'is in kun hana ni nazir ku rasa wanda za ku liƙa min duk cikin zuriyar sai hafizin hajiya baba kuna sane da tsakanina da fa'is tun talitalin kurciya ha girma baba fa'is fa ya tsane ni ma haka maƙiyanka kuwa baya taɓa rikidewa ya zama masoyanka har abada baba don me ba ku haɗa shi da ummi da ke son shi yake son ta ba ya kuke son na yi da nauyin su kunya da alkawarin da na yi wa dr naziru